Sunana Mariya Idris Adam. daga mazaɓar gargar bangaren dungurawa gaskiya na koyi sanin gina da ke kan shugabanninmu da kuma haƙoƙinsu da ke kanmu yadda za mu adana musu kayansu da aka yi mana kamar su famfo yadda za ka yi tattali na abin kayayyakin gwamnati sannan kuma an koya mana yadda za mu sarrafa kuɗi kamar ta hanyar ajiya da kuma sanin yadda za ka kashe kuɗinka ta hanyar da ta kamata ba ta siyan abin banza ba. muryar ɗaya daga cikin 'yan matan da aka baiwa kayayyakin dogaro da kai na dandalin 'yan mata wato skill for life ƙarƙashin shirin ci gaba na M4D. Kimanin mata 150 ne kungiyar ci gaba na M4D ta yaye tare da basu kayayyakin sana'a domin dogaro da kai da kuma shirya matan wajen sanin yadda shugabanci yake. Karamar hukumar dawakin tofa ne ya ci gajiyar wannan shiri inda matan yankin gargari suka karbi wannan horo ta hannun malama ɗaya daga cikin matan gargari wacce take da ilimi a turance mentor. Ta siyan abin da zai amfani ka sannan kuma an koya mana sana'a. Sana'o'in da aka koya mana an ce kowa ya faɗi ra'ayin sana'ar da yake so ya koya ni tsarki da humra na ce kuma alhamdulillah an kira mu an koya mana kuma yanzu gashi an ba mu kayan humra in Allah yadda zan yi insha Allah zan koya wa sauran yan uwana da suke bukatar su koya Eh, sunana Libabatu ku daga Dungurawa mazaɓar gargara. A haka kuma kan ya ƙara wayewa akan yadda muke da. Saboda ya taimaka mana waje daban-daban in kana kallon abu shi ma to ashe abin da kake kallo ilimi ne sai ka zauna kai karatu sannan zaka gane ilimi ne. Kamar nazari ta fuskar kana so ka ga mutum. A sai da muka shiga wannan makaranta sannan muka san ma nazari ta fuskar ta zato. a gaskiya ni dai da ban san shi. A gaskiya zan iya koya ko da kaɗan ne daga ciki. Kamar nazari ta fuskar zato, yana da muhimmanci ma a gurin mutane da na zauna na fuskanci na gaskiya yana da muhimmanci yana taimaka mutane so domin da haka za ka san da wa kake alaka da shi yaya halin shi yake za ka yi nazari ne ka kyautata mishi zato. Muhammad Inuwa Sha'aibu babban jami'i mai kula da harkokin ci gaba na m 4 a ƙananan hukumomin garin Malam Dawakin Tufa da Sumaila ya bayyana makasudin wannan shiri. Makasudin wannan taro dai shine akwai yara da aka yi kokarin samu da su a cikin wayannan garuruwa kamar yadda muke a wannan gari na gargari a dawakin tofa haka akwai ragowar garuruwa su ma a ƙarƙashin dawakin tofa kamar irin su ɗan guguwa irin su tumfafi sannan kuma haka a ƙananan hukumomin guda uku su ma wa'ancan guda biyu su ma muna da irin wannan yara ne ake samar da su su ashirin a gidan kowace malama muna kokarin mu samar da wata mata wadda take cewa tana da ilimi kuma dama tana koyar da sana'o'i ko kuma ya kasance cewa irin amarya ce haka tunda ka san yara 'yan mata sukan taru a gurin ya kasance dai gurin dai akwai yanayi na walwala wanda zai ba su dama su sake su koyi abubuwan da ake so a koya musu saboda haka a kowane gida muna da gidaje guda shida a kowane gari wanda muke kiran su ainihin dandalin 'yan mata wanda ake koya musu ainihin bita kala-kala akwai yanayi na zamantakewa yanayi na sadarwa yanayi na sanin haƙƙin ɗan adam yanayi na kula da harkokin kuɗi da sauransu bayan an gama koyar da su wa'annan abubuwa ɗin yakan kasance kuma daga baya akan zo da tsari na sana'a domin a sake haɓakawa da inganta rayuwarsu wanda yake ba da dama a ce su zaɓi sana'o'in da suke so sai a zo a yi musu horo akan wa'annan sana'o'in to alhamdulillah abin da ya kawo mu a yau shine a game da wa'annan yara gaba ɗaya da iyayensu da wa'annan malamai da muka saman musu da mu mu a matsayin mu na wannan ƙungiya mai suna yan fodi ya kasance cewar an samu wani yanayi wanda sana'o'in nan da suka zaɓa an siyo musu kayayyakin wa'annan sana'o'in an zo kuma an yi gangami a gaban jama'a an faɗakar da su da muhimmanci na yin wannan sana'a da assasa ta da kuma ƙoƙarin to kiran da za mu yi mu kullum abin da muke ɗorawa kan jadawali shine wannan tsari na yan fodi ya zama kamar gwaji ne a yanda aka fara wannan shiri fatanmu shine waɗanda aka koya wa ya kasance sun ɗabbaka abin sun inganta shi domin waɗanda suke gefe da gefe su samu su kwafa don su ma su samu su asasa irin waɗannan sana'o'i. Muhammad Inuwa da ya buƙaci matan koda bayan babu 'yan fodi to su tabbata sun ci gaba da wannan shiri domin dogaro da kai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.